من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين godiya ta ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin allah su tabbata ga annabin rahama alaihi salatu wasalamu muna ƙara godiya ga allah maɗaukin sarki da ya sake gwada mana wannan rana ta alhamis sati na biyu ɗauri da karatun da muka yi a cikin wannan littafi mai albarka kitabar yadu salihin abin za mu faɗa allah ya samu daidai da sawaba allah shi kare mu daga kurakurai za mu tashi babi na goma sha biyu babu alhassi alasdiyadi mai alkhairi ko kuma babu alhassi alasdiyadi mai alkhairi fi a wakil umri babin da ke bayanin watan kwadaitar da mutum wanda a musulmi bisa ga aikata ayyuka na alkhairi da kara bisa ga aikin da haka na alkhairi ka kara bisa a lokacin da rayuwa ta tuƙi ma'ana can zuwa ƙarshen rayuwa wato in allah maɗaukin sarki ya halicce ka ka samu shekaru ga duniya har allah sama ka gane wato kai bawa kake ga allah kuma ka fahimci addinin musulunci to abin da ya gari ka ka ƙara aiki na alkhairi ka rage aiki na sheri saboda in shekara 18 ne kai ko 20 kai ko 50 kai ko 60 har zuwa sama dai to ba ka san lokacin za ka mutuwa ba amma sai ka kaddara ajalinka yana kusa qala allah ta'ala allah madaukin sarki yace awalam nu'amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara waje a an Nazir? shin ba mu rayar da ku ba aka haihe ku tun kuna rerehe kuka girma hakun ka tashi tsaye tun ba ku da wayo kuna iya taɓin wuta da kunama hakun ka gane abubuwan da ke cuta muku da abubuwan da ke muku amfani kun ka samu mudda mai yawa a cikin duniya wanda yake tsakanin nan da Allah ya raye ku ma ya tazakaru fihi man tazakara wanda an mai tsoron Allah to shi zai wa'astu shi aiki na shari'a shi ƙara aiki na alkhairi shi wa'astu waja akumun nazir kuma gashi annabin rahama alaihi salatu ya riga ya taho muku ai muku bayani na shari'a a cikin littafin da an ka aiko shi gare shi ka aiko shi da shi ya yi muku bayani filla filla ya bayyana muku abin zai sa aljanna ya bayyana muku abin zai nisantar da ku daga wuta ya bayyana muku abubuwan da ke banna al'amarin ku waɗanda an nagari duka komi ya yi muku bayani to kaga abin da ya rage ma musulmi shi ci gaba da aiki to sai hadisi na ko <laughs> eh, a suratul fadiri aya ta 37 kalam nu abbasin sai da abbas ya ce wal muhaqqiquna da kuma mutane waɗanda an masu tabbaci waɗanda adda ilimi na tsoron Allah ma'ana sun kace abinda ma'ana waga aya da Allah madaukin sarki ya ce awalan nu amirkum a ma ya tazakkaru fi man tazakara ma'ana awalan nu amirkum 60 sana shin ba mu raye ku ba a cikin duniya har kun ka cimma shekara 60 idan mutum ya rayu har ya cimma shekara 60 kaga bai ƙara aiki na alkhairi ba bai rage ayyuka na sharri ba to wannan mutum ya yi hasara allah ya tsare mu shin ba mu raye ku ba kuma kai shekara 60 shi yasa hau gani in mutum ya kai shekara 50 zuwa 60 sai ku ga yana ta yawan ibadodi alama kenan ta mai tsoron Allah wai awiduhu yana karfafa shi alhadisu lazi sanazkuruhu insha Allah ta'ala hadisin za zamu ambata nan gaban Allah yadda wakila aka ce ma'anar dai ayar da Allah ya ce awalam nu amirku ma ya tazakara fi ma tazakaru ma ya tazakara fi ko ma ya tazakaru fi tazakara abinda a ma'ana ta samaniya ashara sanatan shin ba mu raye ku ba kun kai shekara goma sha takwas kun ka kai lokacin balaga mutum ya kai lokacin balaga shin ba raye ka ba haka balaga ka kai shekara goma sha takwas ai ya kamata an kai wa'azi ka yi tsoro. allah ka tabbatar cewa wannan magana allah ta maɗaukin sarki shi ya ce ka yi wannan aiki ba wani mutum ya saka ba ba kuma kuma ba yana ba in kai wannan abin ko haɗo girma sannan kuma don ka aiki na alkhairi ba wai kara mu wani mukami kai ba illa kan ka kara ma wakila wasu malamai suka ce arba'ina sanatan ashe ba mu raye kuma kun ka samu shekara arba'in tunda da mutum ya kai shekara arba'in hankali na ya riga ya kammala ko mulki na ana iya bashi ya fara tunani kala wal hasanu haka dai hasan ya ce wal kalbiyu da malam kalbi wa masaruku da malam masaruku wani kila a nimni abbasin aidon kuma an cirato daga da abbasu wani kalu kuma sun yi cirata magana cirata magana wadda ata hakika na ahal madina cewa mutanen madina kanu iza balaga ahaduhum arba'in sanatan sun kasance idan mutum ya samu shekara arba'in cib a cure ta fara ga ta sai ya shi duk wata cewa ta duniya ya riga ya ajiye ya bar mai rasu yi ta yi shi dai ibada kawai shi ka yi don ganin shi ka yi lokaci ne ya riga ya kule don haka bari samu aikin da ya na gari don ya lahira da guzuri mai yawa wakila an ka ce huwal bulugu a ne dai lokacin balaga din wa qauluhu ta'ala da faɗo Allah wa kumun naziru mai gargadi ya riga ya zo muku qalan na abbasin sai da abbas ya ce wal da kuma jumhur malamai cewa a naziru dinan huwa nabiyu sallallahu alaihi wasallama shine annabin rahama alaihi salatu wasalamu ya riga ya to ya yi bayanin shari'a don haka ba wani uzuri ga mutumin da yake aiki da shari'a aiki da dabara ta yi ba wani uzuri gare shi wakila an ka ce a shaibu a'a shin hurhura ba ta same ka ba kai mutum kada mutane su ɗauki hurhura kamar wani abin ga a hurhura wata baiwata da allah kawa mutum ya sakan ma ita domin ta zama wa'azi gare shi shiga gashi ne ya riga ya canza tun yana baki gashi ya fara zama hori har ya zama horin kaga alamu na tsoron Allah amma mutum ko shekaru ne suna karewa yawa yana kare barna akwai ta arziki alamu ta arziki qala hu ikrimatu shi ko ikrima haka yace wabn ibn da kuma dan uyayna wa gairu ma da wasansu. wallahu alamu Allah shi an mafi sani ga kowane irin lamari saboda haka kai mutum matsayinka na mai hankali mai lura mai ji mai gani abin da ya gare ka yawaita aiki na alkhairi da karanta aiki na sharri wa mal ahadisu amma hadisai fal awwal na farko an abi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga abu huraira Allah shi kare da shi daga annabi rahama alaihi salatu wassalamu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a'azarallahu lahu mar'in ko a'azarallahu ila mar'in a akar ajalahu hata balaga 60 sana annabi rahama alaihi salatu wasallama ya ce in mutu ya kai shekara 60 Allah ya riga ya yanke mai hanzari babu wani uzuri zai kawo ma Allah ya ce a'a shi iyali sun ka taushe shi ko kuma a'a bai fahimci wannan abin ba don shi bai iya gane wannan magana ko kaza kaza a babu wani uzuri in dai habbai tsoron Allah ba babu wani bayani zai faɗa mala'iku a karɓe shi a azarallahu ilamrin Allah ya yanke uzuri ga mutum a kar ajalahu da ya jinkitar da ajali ne ya samu shekaru da yawa shi na ganin waƙio'i hata balaga 60 sanata har ya kai shekara 60 kaga ya ga waƙi da dama shikenan Allah ya yanke uzuri daga gare shi wallahi alamu Allah da sani na'am rahul bukhari bukhari ya rawaito ga hadisi qal ulama'u sai malamai suka ce ma'anahu abinda al ma'anar wanga hadisi lam yataruk lam yataruk lahu uzran Allah bai bar mutum wanda adda shekara 60 uzuri ba babu wani uzuri da an ka bashi an ka bar mai bai da uzurin nan iz amhalahu hazal muddata saboda Allah ya mai jinkiri har ya samu shekara 60 ɗa ne ya rasu jika ne ya rasu kama kunne ne ya rasu aboki ne ya rasu wasu uwaye nashi sun rasu wasu manyan mutane sun zan babu an samu waƙoƙi da dama yuqalu ana cewa a azar rajulu shi wanga mutum kan ƙarya ta ta riga ta ƙare uzuri ne bai da uzuri kamar a ce ƙarya mutum ta ƙare ya za balagal gaya ta iya kai gaya fil uzuri ga uzuri shikenan sai a ce ai wanga ya kawo uzuri lokacin da kai ga kai uzuri to babu uzurin kenan Allah ya riga ya yanke uzuri ne tunda ya kai shekara 60 don haka ba sai mai shekara 60 ko shekara 20 gare ka matsayinka na mai hankali mutum wanda ya tabbatar da Allah ya halice shi ya yi mai shi'a to kamata ya kai tsoron Allah shi dai kakka ce a duk abinda an ka aikata ga duniya wanda an na ci gaban lokaci na mutane lokaci shi za ka biya a'a abinda da zai shari'a ta tore shi kuma annabi rahama alaihi salatu salam ya ce akwai mutum bakwai wanda suke gobe alkiyama Allah zai sa su cikin inuwa ta za a yi zahi wanda bai da iyaka domin abinda aka faɗa mutane na gobe alkiyama dan misali na idan an ka ce mala'iku za su ba haka shi dan misali na duk bugun mala'iku kai za kai kanka wuta da kanka da kanka suna kamar ka saboda haka gobe alkiyama za a yi mummunan zahi kuma zahirin nan zai shahe mutum duk wanda ba mai gaskiya ba kamar munafiquna kamar zalimuna kamar fasiquna mushrikuna kafiruna wannan zahin zai kone su a yi zuwa hashi tuɗe ƙasa shi malala to ranan akwai mutane guda bakwai waɗanda Allah zai sa cikin inuwa ta ba su kosa ana yi ba cikinsu akwai yaro samrayi matashi wanda ya tashi shi kan bai komi sai ibada Allah duk alalin na duniya bai biya cikinsu akwai sarki wanda adali wanda ka hana ɓanna ga gari na yi shi na umarnin mutane da aiki na gari ko da suna ɓaci na yi cikinsu akwai mutumin da ya ɗauki abin ne ya ba su a sadaka bai sun kowa ya sani bai haɗa ma kowa shi ya ba su bai cewa in ba da niwa wani kaza kaza ba cikinsu akwai wannan mutum din don haka yaro saurayi wanda allah ya taimaka ya tashi na ibada allah to shi shi ji daɗi Allah ya taimake shi kuma ko da Allah ya mai cika da sauran ƙurciyarsa gobe alƙiyama zai tashi cikin inuwar Allah Allah ka tashe mu a cikin inuwarka eh, a sani na biyu an ibn abbas radiyallahu anhu ma kala daga dan abbas Allah ya kara musu yadda kana umar radiyallahu anhu ya yadkhiluni ma a ashayakh badarin shi dan abbas yana yaro karami samrayi matashi shi ka ba da wanga labari lokacin da wanga waƙi a ta'abku shina yaro matashi don dama idan mutum matashi na ya fahimci addinin allah shina addini yadda kamata to ko da kai tsoho mai shekara 60 na ya kamata ka kawo shi kusa gare ka matsayi ya hika hangen nesa ilimi da gane abin da aka nuhi ka ba shawara shi baka shawara wani ne ya kamata to ai allah ya ce ka ai kaza kai ko cikin waƙoƙin da ka sani irin abubuwan da ka sani na tsayinka na mai iman da hasken da Allah ka baka inda duk ya zabu da shi abu kaza sai ka ce a akwai hadari wa abu kaza na abu kaza yana ya kaza saboda mujarrabuna an gwada an gani sai shi dan abu ya ce dama shi Umar al'ada ta yi duk abu zai yi sai ya kiri malamai ya yi conference da su hice to ga abu kaza abu kaza abu ko yanzu mu ya kamata sai dai sai malamai ko wani shi kawo shi ra'ayi duk da kasancewa ta mai ilimi sai shi zaɓi abin da ya zama a ala sai ya ɗauka sai ce to kun dai ga wurin ga kowa ya shirya abin da an kai don ka a ta yi kuma wani ya ce shi kaza kaza ta riga ta tabbata haka nan daɗa shi kenan sai a ta yi a watsa mutane dama in za a yanke shawara masu hankali aka biɗa da hangen nesa ko da ga noma ne ko kiyo ne ko ilimi ne ko rayar da ƙasa sai a biɗi mutane masu tsoron Allah masu hangen nesa su yi shawara abin da kawo alheri ga ƙasa to ko da mutanen ƙasa nan ba su sarki su tilasta su a yi shi in dai alheri na ko ba su a turƙaƙa a yi da ba suna ganin umfani ne ko ɗayan su gani ya ce shi umar ya kasance yana shigar da ni tare da maye maye tsahi waɗanda suke tun can farko ma da su an kai yakin farko na musulunci na badar sun daɗe cikin addinin musulunci tsahi na tukutukut faka anna waje da fi nafsi sai ya zan kamar mutum a wani ɗaya daga cikin su shi shina ganin bai kamata a sa su tare da yaron gaba yau na za a kiro tsohi hakan kowa tsoho da hurhura ta yi a kawo ɗan yaro ɗan matashi haka a sa su ciki warin mu ko jikokinmu sai ya ci na ce faka anna ahaduhum eh, faka anna ba'aduhum waje da fi nafsi kila wani daga cikin su kila ya samu damuwa a ransa fa sai ya ce lima ha haza ma'ana wala na abu na'u misluhu kai ya amir mu'min yace na na'am ya ya an kai yaron ga yana shigowa in mun ka taho mitin irin na addini musulunci irin wanga sai ka ɗora sawo muna yaro matashi ya ka mu da ɗiya iri ne da jikoki eh? shi ko umar dama ya san akwai hikimar da ya sa haka nan don dama shi abdullahi abin abbasin mutum na wanda annabi yawa addu'a shi samu ilimi da yalwa ta komi kuma ya sa akwai ilimin a gare shi faƙala umar sai umar ya ce inda hu mai haisu alimtu ai shi ta inda kun ka sani ne wanga yaro da kuka gani shina da ajaibu eh. fada ani za ta yaumin ya ce sai wata rana ya gayyace ni ya ce an ta haimita sai ya ce mai a kiromai mai a kiro mai ni shina son gani ya fa adkhalani ma'ahum sai dai an ka tahe mitin sai yace ina Abdullahi yace gashi yace shigo sai ya shiga can cikin mitin fa ma ra'aitu annahu da'ani yawma izin illa li yuriyahum ni yace ni fahimta ta ba wani abu yasa ya kire ni ba illa ya nuna musu wani abu wanda ni Allah madaukin sarki ya kowace mini daga baya na shi ka ba da labari wa ko wannan labari din kala sai yace mata sai Umar yace shi yaron an ta batu ne shi abdullahi yana yan zane sai ya ce maye mayan ga tsohin ga masu lura da hankali mata kulu na fi ƙaunin lahi ta'ala ya ce kai magana gare ni aya ga da allah maɗaukin sarki ya yi magana cikin surar ga ta suratul fatahi allah ya ce iza ja a lahi wal fato in ce nasarar allah ya taho da buɗi ne sai ya ce yanzu ku ga ta ku surar gada an ka aiko ma annabi mai bayanin cewa idan nasarar Allah ya taimako ne ya taho da buɗi ne za ga mutane na shiga addinin Allah jama'a jama'a mi kun kawaita ga waga sura wanga ya ce ah, to ai abin da Allah ya ce ba ya ce fasa bi bihamdu da ba to sai mu yi godiya mu yi tasbihi shikenan ba haka Allah ya ce ba ka ce eh, wanga ya ce a'a to ai kila dai kazana na aka shi shi na ganin kazana dai aka nuyi ka ji ko fa qala ba'dhum sai waɗansu suka ce wasu suka ce daga cikin su umirna laha wa za idza nasarna wa fataha alaina yace a wani yace wasu suka ce a ai ba wani abu aka nufi ba illa duk lokacin da mun ka samu nasara mu gode ma Allah kuma mu yi tasbihi gare shi in ya taimake mu yi mana budi wasa kata ba a duhun falam ya kulshe an sai wasu suka suka kyale ba ce komai ba cikin su ba su ba su ta shawara ba ta kwan faƙala li sai ɗaya umar sai ya magana ya ce ina matashin na abdullahi an ka ce gashi ya ce totoho ya toho sai ya ce a kazalika ta ƙulu yamna abbasin kai ma a abbasu irin wagga magana sun ka faɗa cewa in allah ya muna buɗi da nasara mu gode ma allah muyi tasbi tasbihi shi na aka nuni da surar ga da haka ne an ka ambata ciki kai haka nan na eh? hukuntu ya ce sai Allah ya ce sai na ce mai la ya ce a wagga magana sun ku faɗi ba haka nan na aka nuhi ba lallai wasar haka ta nuna amma ba shi a ma'ana ba in ji Abdullahi ƙala sai ya ce to mata ƙulu <coughs> to tunda ba haka na ba kai mi a ta ka fahimta kai Abdullahi dan yaro ga matashi ƙultu ya ce sai na ce huwa ajalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a alamahu lahu ya ce a'a ai wannan surat ita iza ja a rasulullah da an kaso kama annabi ma'ana kama aikin da an kasa shi ya riga ya kammala ajalin ya yi kusa shi yasa aka bashi labari don zai koma zuwa ga Allah ne kamar yanzu a saka aiki in ka kare ka ga sai batun koma ko to ya riga ya taho ya yaƙi ya yi komi ya yi komi har Allah ya sa ya buɗe ƙasa don haka cin nasarar Allah da buɗi ya riga ya taho jama'a za su yi ta kulluma zuwa ga addini shi kenan kenan tunda an ce jama'a za su yi ta shiga hakanan nan babu yakin komi kenan lokaci ne ya riga ya yi na kare aiki ne mu kuma zai ga Allah mm. kala sai ya ce iza ja a nasarullahi wal fato idan ce nasarar Allah to da buɗi wa zalika alamatu ajalika wannan ita alama ajalinka in ka ga haka nan Allah ya baka nasara da buɗi kaga mutane na ta shiga addini jama'a jama'a to kwanakin ka sun yi kusa shi na aka ne in ji shi da abbasu don haka a wannan lokaci kai annabi tun da ajalinka ya riga ya kusa fasabbihi ka yi tasbihi ma'ana ka ƙara wani aiki sama ga aikin da ka kai bi hamdu tare tare da gode ubangijinka wasu ta gafiru kai ta neman gifari gare shi hukana kana ba Allah mai karɓar tuba ne ƙala umar sai umar ya ce radiyallahu anhu Allah da shi ma alamun min ha illa ma ta ya ce to gaskiya ko ni nan da ganiya babu wani abu da na fahimta ga sura ga in ba ga magana da kai ba kai yaron ga gulamu mm. rahul bukari haka bukari ya ruwaito kun gani nan an ce annabi ajali ne ya riga ya taho shi ta tasbihi shi ta hamidi shi istigifari ko mm. kenan shi ƙara aiki bisa ga aikin da ya kai da ai ba zunubi gare bale a ce shi roƙi gafara a mai zunubi sannan shi an ba shi ma confidence cewa ɗan aljanna na balle a ce shi aiki duk wani abu a duk abin da aka ba shi an rage an gama ka gani sai an ka ce to shi tasbihi shi eh, eh, tahmidi kuma shi istighfari saboda haka in mutum Allah ya raye shi ya ga gahe da shekaru cikin duniya to ko shi zan ka tunanin ho yana iya mutuwa an jima don haka me ya kamata shi kame kai yi daga aiki mugun aiki shi kara aiki alheri kuma aiki alherin ga ba sai ka haito hili ka gwada mutane kai mai yawan sallah kake ko mai yawan karatu qur'ani ba a'a rabe wajibatu ka to kai ta da mutane su gani tun da haka na an kace warka umar raki ne ku sallah ta da masu sallah ko sauran nafila tawa ka yi boye hake a ka kuma ka ɗebe hikidu ka ɗebe hasada ka wanke ta shi shikenan ka zama mutumin kwarai koyo shi aikin ka ana ta rubuta ma lada ana ta amma in ba ka bar lamis hasu nan da mutane ka yi ba to sai shi zan ba a rubuta lada ka gani a daina kisa ga addini ba kisa a cikin addini Allah a salisu na uku ana aisha ta daga aisha radiyallahu anha Allah da ita kala ta ce ma sallah rasulullahi sallallahu alaihi salatan ba'ad an anzalat alaihi idza ja'a rasulullahi fatahu illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gifirli ta ce ita za ta ba da shaida ga mijinta ita Aisha radiyallahu anha kaga wagga mace akwai albarka gari ta wato ina faɗa muku wani abu duwar wanda ka hali ga addini duwar wanda ka hoye da'awa in ba ka da mata kwarai tana karya ma da'awa in ba ka da dan kwarai tana karya ma da'awa saboda haka duk wanda Allah maɗaukin sarki ya taimake shi mata ta hoyanci addini tana yin addini na shigori mu Allah wanda ya samu da ya ga ɗane ya tsaye ga addinin Allah shi gode ma Allah kuma Allah ruha mai asiri ta ce ban taɓa ganin eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin sallah ba bayan wagga aya ta sauka idza ja nasrullahi wal fatahu zuwa ƙarshe illa ya qulu fiha face cikin wannan sallah da kai kaga sallar nafila kenan tun da gidana ko don sallolin gida su mata ka shida ko illa yana cewa subhanaka rabbana wato tsalki eh to haka ya samu ko to da subhanaka allahumma da subhanaka rabbana duk guda ne tsalki ya tabbatar ma ya ubangiji mu wa bai hamdaka ta da gode ma allahumma gifirli allah kai min gafara saboda haka kowanne mutum shi tabbatar da shi na istighfari ga allah shina ta tahmidi ga Allah shina tasbihi ga Allah shina tahlili ga Allah tahlili sadaka ne tasbihi sadaka ne a takabiri sadaka ne umarni da aiki na gari ka ce a aikata aiki kaza ko da ba a yadda ba hani daga mummuna aiki ko da ko kushe kaza a yi dole hana sai ka hana sadaka na sannan duk abin da za ka yi ka tabbatar da wanda kawwa ya gane ka koda cikin ƙasa kake ba ka bukata wani mutum shi gare ka dama shi mai imani ko abu ya basuwa da ka ce ka gori da ka ce ka gori ko ka ce wani na kwanya ko ko wani kwanya ba ruwansa inna ma nudi mu kulle wajen lahi kai abin ga da kuma gamar muku ku ba ko wani girma muka ba wurin mu wala saboda Allah na muka yi lanu domin ku je za a ba mu so sakamako gare ku wallahi kai kama ku ce kun gori eh, mu saboda Allah na don haka mai yi saboda Allah da ka ce mai ya yi abin kwarai da kakka ce duk wasu guda gare kuma mai gudun mutane su galahi ne akwai matsala wala ya kafu na lamata la'im mutanen kirki an kace ba su tsoron zargi mai zargi wallah yan kare hali na kwarai kuma irin wani hali shi na aka so muttafaqu alaihi wa fi riwayatin fi sahihaini ya zo a cikin ruwaya a cikin sahihaini an ha daga Aisha kana rasulullahi sallallahu alaihi kusuru manzo Allah ya kasance yana yawaita an kula yana cewa fi ruku'i in yayi ruku'i ga nafilar da yake yi wasu judi da sujada tai subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika tsalki ya tabbatar maka ya Allah ubangiji mu tare da gode maka allahumma gifirli Allah kai min gafara wa ya ta'awwal qur'ana kuma shina ta'awwali na alqur'ani ko yana ta'awali na alkur'ani ga ma'ana na ya kawo ya ce ma'ana ya ta'awalin qur'ana shi na ta'awali wato da qur'ani ayya ya amalu ma umira bihi fil qur'ani shi na aikata abin da an ka umarce shi a cikin qur'ani in an ka ce nemi tsari sai ya nemi tsari in ya kawo ga wurin neman tsari in an ka ce tasbihi sai ya tasbihi in ya kawo wurin tasbihi in an ka ce ka roki Allah sai ya roki Allah in ya kawo wurin nan kana ji ko eh, ya ce a fasa haka ne fi kaulihi ta'ala ga cikin magana Allah fasa bi kai tasbihi bi hamdan bika da gode ma ubangijin ka wasu ga firu ka nemi gafararsa wa fi ruwayata lil muslimi ga ruwayata ruwayata muslimu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kusura an ya kula manzo Allah ya kasance yana yawaita cewa qabla an ya mutu tun gabanin ya mutu da an ka sauka mai aya kenan ko subhanaka allahumma tsarki ya tabbata ma ya Allah wa bi hamdaka tare da gode ba astaghfiruka ina neman gafararka wa tubu ilaika ina tuba gare ka qalat aisha sai aisha tace qultu ni ya rasulullah ya manzo Allah ma hazi kalimatu lati araka ahadastaha taqulaha yace shin waɗannan kalmomi ya rasulullah waɗannan kalmomi da ka samo sabbi kana yi su ko me aka nuni da su don da wani na gaba kai haka kuma yanzu ga kana yi to mina na kuma eh, eh, wadda aka mihi eh, da wa'annan mi a su kala ya ce ju'ilat li alamatun alamatan ko ah, ju'ilat li alamatan ko amma sai ya ce alamatan fi ummati idza ra'aituha qultuha eh ju'ilat li alamatan alamatun ya saba ko hmm. hmm. ju'ilat li an sanya min ita alamatan ta za alama fi ummati ga al'ummata za ra'aituha in na gane ta qultuha sai in haɗi haka za ja a nasarar lahiwar fatahu idan cin nasarar Allah ta tura budinsa ila akhir surati wa fi riwayatin lahu ga wata ruwa ga musulmi kana rasul sallallahu alaihi wasallam min qawli wato manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yawaita hadar subhanallahi wa bihamdihi tsarki ya tabbatar ma Allah tare da gode mai astaghfirullah wa atubu ilaihi ina neman tuba gafara Allah ina tuba zuwa gare shi kwala sai ta ce qultu sai nace ya la ya manzo Allah araka ta kusure min qawli subhanaka allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi na kana yawaita wanga wanga addu'a kana yawaita ta wa qala sai ya ce akhbarani rabbi ubangiji na ya ba labari anisa ara alamatan fi ummati zan zan nuna alama ga al'ummata ko zan ga alama a cikin al'ummata fa iza ra'aituha in na gane ta akasartu min qawli subhanaka allah wa subhanallahi wa bihamdihi in na gane ta alaman nan in yawaita subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi wa qadar kuma ga tana riga ina ga alama ga izaji an sallallahu alaihi fatu aya ta riga ta tawo sura ta riga ta tawo saboda haka ya zanni ta saboda haka muku al'umma ta yi sai mu yi koyi mu zan kai kuma shi addinin islama da yake in an ka ce ga wani manzo Allah ya abu ka sallallahu alaihi wasallam ka tsaya ka yi shi haka in ka ƙara wani abu bisa ba a so ne don in ka ƙara wani abu bisa husrar da a ko dai shi Allah bai daidai ba ko kuma shi annabi ya rage wani abu don shi na ka kara ko babu da'a ke nawa don haka ba a kari ga addini ya ga addini haɗari na tana samun toshe kuma bai da komai sai zunubi now eh ne na ga wannan alama fatahu makata ne buɗe maka kuma gashi Allah ya sana buɗe ta don annabi ya ce wagga maka tsararata ba a ba kowa buɗinta ba gabani na sai ni an ka ba dama in ci makka kuma ɗan lokaci cikin yini guda in ci ɗan lokaci in bari haka nan kuma ya ce ko bayan ya mutu haramita ga kowa haramun ta maka mutum ya ƙita don haka kakka yadda ka faɗi mummunan magana ga maka umar kurata uwa alƙarita to mutum ko in bai wata da'a ba ya samu matsala duk ƙasar da a duniya maka watai don haka ka ce a ai kasa kaza ta haika kaza a kakka yadda walla kajiya kuma duk ta don haka makka gari na wanda Allah ya samu alhurma Allah ya mutunta shi kowa shi mutunta gari nan saboda Allah ya mutunta shi annabi ya mutunta shi inna awwala baitin wajen alinas lallazi bi bakata mm. mm-hmm. na. wara'aita nasa kaga mutane ya da kuluna suna shiga fi dinillahi cikin addinin Allah afwajan jama'a jama'a da bubu da bubu suna ta shiga duk ga muna uwayen mu ma da kakanni ba wanda an kai ka an saɗe an kai ta yi shiga an kai ta yi kuma addinin bai shina nan shina ta yi in ma kace ba kai an kace kakka abu kaza kace kai kakai ko an kace kai abu kaza kace ba kai wannan can na yi fasabbih kai tasbihi hamdi rabbika ta da gode ma ubangijinka wasu gafiru kai gafara ka nemi gafara tai innahu lallai shi Allah kana tawwabu mai karba tuba ne in mutum ya ba ira kananan zunubai babu su da mutum ya sani sanci iru to duk kananan zunubai an goge su amma in yana ira da kananan da manyan lura mai abin da za a yi ba a yi ko guda eh yeah. rabi'u na hudu an anas radiyallahu anhu qala daga anan Allah ya kara yadda da shi ya ce inna Allah azza wa jalla lalle Allah mu dauke sarki ko ta ba alwahayi ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatihi wato ya bibi wahayi ga annabi rahma alaihi salatu kamin ya mutu an yi ta aiko mai wahayi ku yi ku bari a muka zagawa da shiki hata tufiya a kasara ma kan wahayu har yanzu an ka kashe shi annabi rahama alaihi salatu ya rasu wato mahi yawan abinda wahayi ke tawa ma'ana wahayi ya riga ya tuke shi kenan tunda annabi rahama alaihi salatu wa salamu ya riga ya rasu an ruhe ba wani annabi babu wani wahayi babu wanda ka tuha ce Allah ya aiko min takarda ko annabi ya gani yabba wani abu ko mala'iki ya kawo wani abu babu shi babu wani wahayi babu wani rabe-raben komai illa mutum shi bai addini musulunci ɗaya kada mutum shi izgiri ce Allah ya aiko mai kaza ko Allah ya umarce ni kaza ko Allah ya min kaza in dai ga addini na in dai har zai umarnin ka ce ma zai yi to ka tai ka bi masallatan nan da ka sallah ka yi sallah tare ka kawo wani abu ka ce Allah ya aiko ma ko kaga annabi ya baka kaza kaza duk wannan sarkulle na wallahi wururuna wahayi ya riga ya yanke annabi rahama alaihi salatu salam ya riga ya rasu babu annabi baya ne babu wani sako ba a ƙara komi ba a rage shi are ya riga ya tabbata bakin aikin nan da aka yi shi na aka yi ila mil qiyamati alkhamisu na biya an jabir radiyallahu anhu daga jabir Allah ƙara mai yadda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce yub'asu kullu abdin alama fata alai kowanne mutu ana tashe shi bisa ga abin da ya mutu gare in ka mutu bisa ga mugun aiki bisa gare shi za a tashe ka duk abin da ka mutu duk abin da ka mutu bisa gare bisa gare shi za a tashe ka kila mutunan da ya tashi daga garin su ya tafi wani gari ko wata shiya wurin ke shi niyati ya mutu bisa ga wannan kisi shine aka tashe shi mutunan da ya tashi daga garin su ya yi wurin wa'azi wani gari ko sadar zumunta ko sulhu sai ya mutu za a tashe shi bisa ga wannan abu saboda haka in ka ga an kira zuwa ga ɓanna ka yi katara ga zuwa wurin nawa shi na yawa ku tashi zuwa wata ɓanna wata bid'a sai ɗin mota ta kashe ku to sai mi in ka ka ce ma Allah mi ah, wallahi Allah ka zaka babu wani magana wa Allah ka ce ce mu ka samu mutu da imanin mu tashi da shi Allah shiga ta mu uwaye malamai da kuma kakanni baki daya musulmai Allah duk inda suke Allah maɗaukin sarki ka taimake su Allah ka taimake addini musulunci da musulmai Allah maɗaukin sarki ba mu da ƙari ba mu dabara sai da kai muna Allah ka ƙara muna ƙari Allah ka ƙulla muna dabara har da ba mu iya yi Allahumma izzal islam wal muslimin wa azal shirk wal mushrikin alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihatu alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم كنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس النعيم ما يقربنا إليها من قول وعمل وإنا نعوذ بك من النار ما يقربنا إليها من قول وعمل ya Allah subhanahu wataala wannan malam ya dauki da wani da mu Allah ka saka masa mafifici alkhairi Allah ka albarkaci zuri'arsa sa ya Allah abinda muka saurara mu ka ba mu iko da shi ka sa tsira gare mu gobe kiyama ya Allah kamar mun ka tara wannan bagiren Allah ka da mu da salama gidan tsira ka sa mu hira wannan karatu cikin aljannar firdaus la'ala Allah ka fi mana kurakuran mu ya Allah wannan kasa ta mu Allah ka mu zaman lahiya da kwanciyar hankali ya Allah ka mu zaman lahiya da kwanciyar hankali ya Allah masu taimaka addinin ka inda suke Allah ka taimake su ya Allah duk masu addinin ka zaman kasar inda suke Allah in suna shirya ka shirya da su ba su shirya kuma Allah bayan ka na ka sama da kai da su ya Allah subhanahu allah su shawa gabanin ga na kware Allah ka karta taimakon sai Allah wanda ba su da niyyar taimako addinin ka Allah ha karya su ya Allah ta allah sai su da muka fuskanta Allah kan mu shugabanni na gari ya Allah duk shugaban da bai neman adalci Allah kar ka ba nasara ya Allah kar ka ba nasara ya Allah ha karya shi ya Allah ha karya shi wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun المرسلين والحمد لله رب العالمين